وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبارك الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يومنا شاترا ترى watan رجب shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da biyar wannan yanzu daidai da sha takwas ga watan biyar muna kara daga da gode mu ga Allah mu bakin sarki da ya kawo mu wannan ranar a wannan masallaci masallacin Abi Ubaida da min Jarrahi wanda ke Arkilla tabbato inda muke gabatar da karatun littafin mu na Al-Ibana an usul diyan malami imamul mutakallimin al-shaykh Abu al-Hasan al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala dan ba manta ba wannan karatu shine karatu na goma sha tara ko sha tara shi ne goma sha tara insha Allah kamar mu fara da yake alhamdulillah mun karasa babi na biyu za mu shiga babi na uku kamar mu fara yan tambayi da suke ga hannu na ɗaya non ah, da Allah malam idan shedan yana son ya sa wa musulmi wasi ya zai yi yaya yake ji ko ya yake ji ko ko ya yake yi tambayar ga ta haka da ya ambata don Allah idan shaidan yana son ya sawa musulmin aljani waswasi ya yake yi to haka ya rubuta sai ban fahimci abin da ya kamar ba tambaya ta biyar ce don Allah wai akwai musulmin aljani ko musulmin aljannu da ke taimakawa iblis wajen aikata barna eh akwai shedannun yan aljanu yan uwa ne ehin kalmar da yace musulmin aljanu ita ta bata abu amma dai akwai shi dai yana da zuriya shina da yan uwa mataimaka ne game da ayyuka ne qur'ani ya bayyana hadisai da yawa sun bayyana ina jin a kurkusa muna tuna babban hadisin nan na muslim wanda manzo sallallahu ya bada labari cewa ɗaya yana azaka raga ce bisa ruwa ya tura kananan aljannunsa in ya suka zuma sai kai ni kai ya ce ban gushe ba sai da lissa kaza tsakanin su ce kai kai ba kai komai ba kai fa ni kai ya ce ban gushe sai ni kaza an san hadisin saboda haka shi dana da mataimakan shi ya bilisa yan uwa ne kanana da manya daga cikin su tambaya ta wannan yana cewa don Allah malami ne ne sanadiyar wannan za ta zo daga wannan tambaya ta danganci kamar fikihu kenan yana cewa akwai wasu abubuwa waɗanda kayan maye na kuma ana amfani da su a wajen wasu abubuwa sun ƙunshi turare pampas na ƙananan yara da dai sauransu ina tambayar hukunci game da su wannan ba matsala game da su ina jin kila bai halarci karatuttukan bulugul maram ba akwai sabani game da alcohol na cewa najasa ne ko ba najasa ba ne ita ma giyat wannan wadda aka sha a ce ko ba najasa ba ce kauli rajihi duk da ba ƙaunin malikiya ba ne cewa wannan ba najasa ba ne haramun na a sha haramun na fahimta amma kasancewa ce najasa shine ke sabani shine ake sabani kai ne a fahimta sosai dan mutum misali giya ta tsamban tsammai ko ku wani abu dai wanda yake alcohol na wani abu na kayan maye mai hukunci to gaskiya hakikanin gaskiya radi rajihi ko ku wanda ake har da hujja to ba na ba bane don haka alcohol da ake sa turare da sauransu abubuwa ba na ba bane ga kauli wanda ya fi inganci amma kaulin malikiya da kaulin wasu malamai sun tafi kan cewa giya da jisa ce wannan ke wannan tambayar lokacin da aka yi magana kan mafarki shi na ɗan rubuto ɗan bayani haka ko ko wani mafarki da ya yi assalamu alaikum malam menene fassarar wannan mafarki ni ne na ganni ina tafiya sai da na kai karkashin itaciya in bracket ya ce tsamiya wato ita ce tsamiya na samu aljanu suna karatu yana nufin cikin mafarki ba na samu aljanu suna karatun alkur'ani ina zuwa sai wani tsoho daga cikinsu wato malamin su yasa bracket ya ce mani karanta da na yi sai ya ce mani haka kuke karatu to koya mana ina cikin haka sai ya sai yayana ya matsa mini tashi muje tashi muje sai na ce to shi na da sai ba labarin sai ya tashi shi nan yana son a fassara mai fassara mawarki <laughs> akwai ka'idodin fassara mafarki na farko ba a fassara mafarki ga laspika a watsa shi ga laspika cikin ka'idar masu malaman fassara mafarki sun san da wannan ba abdun mafarki asiri na asirin ka na kai mai yi ne sai za a watsa abu yanzu an ka faɗa ma wani abu na fa wanda kowa ya kama dibin ka da shi misali ko ba haka ba saboda ka'ida malamai suka ce shi wanda ya mafarki shi ɗaya da hakke in akwai in ka iya fassara ɗin ka kira shi gefe guda ka fassara mai in ka iya a fahimta yawwa saboda haka ɗayan biyu sannan abu na abu na gaba ni ba mai fassara mafarki na ba amma dai ina bukatar fassarar mulkin ya samu gehe guda da Allah zan haɗa shi da wanda ka fassara mafarkin sai ya ji a fassara masa wannan kenan tsakani ne da shi malamin insha Allah ta'ala wannan kenan mu ci gaba a zan kai kokari dai a rubuta tambayoyi masu ma'ana masu fa'ida ga al'umma wayanda za su sa ci gaba ga karatunmu irin irin su muke bukata masha Allah الباب الثالث الكلام في إثبات رؤية الله تعالى بالأبصار في الآخرة wannan babi da babubukan da aka yi abubuwan da ya ambata a babin da ya gabata to sai ci gaba da kawo lallai game da su wani sa'in ma zai wani babi wanda ma bai ambatai ba in dai abin da ya shahi akida ne kar mu manta al'ibana tana magana akida ko ba haka ba yawa a yayin da kitabun tauhidi na Ibn khuzaima yana bayanin tauhidi a fahimta sosai yawa to yanzu daga cikin aqidu na ahlus sunna wanda mun gabatar da shi mu'tazilawa da jahamiya sun karyata wannan shine game da ganin Allah madaukakin sarki a lahira sun ce ba ba a ganin Allah madaukakin sarki wanda ba a ganin nan duniya ba ko lahira ba a gani ne babu ma mai ganin Allah su kutum wannan shine aqidar su to hakika sun saba ma da ahlus sunna Allah sallallahu alaihi ya bayani a ingantaccen hadisai ne kamar da aya ta zo wurare rututu na tabbacin cewa ana ganin Allah mu da sarki shi na malam zai kokari ya soki waccan mugunyar aqida ta cewa ba ganin Allah ya tabbatar ma aqida ta ahlus sunna aqida da ke tatta ta ana ganin Allah a hujjoji wani sa'in na hadisai da ayoyi wani sa'in na arabiya wani sa'in na hankali kamar yadda dai malaman aqida sun gamu da wannan artabu abuna wanda ba a bukata na cewa a sa hankali a bada hujja da shi ba a bukata ta yi qur'ani da hadisi su ne hujja to ya za ka yi ga wanda bai da qur'anin ba bai da hadisin ba shi ya za ka yi mai to irin wannan na cewa jadalan ba da dauka a yi ko ba haka ba a yi unhwani da makamin nasu a mai da raddi kansu to bari a yi unhwani da hankalin don su gane cewa wannan addini bai sa ma hankali ba in ya sa ma hankali to sai dai hankalin mahaukaci amma ba hankalin mai hankali ba a fahimci wannan sosai mala yace al kalamu fi isbati magana daga nan shi yasa aka cewa ilmul kalam dama da duka ji al kalamu ba aya ko hadisi ba ko ko an ka a hadisi za a yi ta burkuce burkuce da in kaza haka yake to kaza haka yake to ai kaza to ai kuma kaza haka yake al kalam amma salaf ba san da wannan ba sahabbai da tabi'ina qala Allahu qala rasul shikenan hujja hujja ta tabbata ko ba haka ba ya za ka yi ka yi musu haka yi wani abu na hankali alhali mai hankalin wanda ya halinci hankalin shi na ya magana Ta ga bukatar cewa ka sa hankalin makaruki ka kauri magana khaliki da ita wanda wannan hankalin Ta kuma dar soma eh, amma lokacin da ta ta yayata ta yi dumumuwa game da a masu biya azaru masu biyan mi ba su da luga ba su da hankali ba su hankali su tunani kaza kaza kaza kaza to sai aka yi ta hanyar hujja hujjace hujjace mai hujja da abin da ya rika hujja to shi na yazo wannan alkalamu magana fi isbati ru'yati ta'ala game da tabbatar da ana ganin Allah kalamar ru'yatu gani idafa ta ila al-maf'uli ba ilal fa'ili ba ba ru'yatin lahi Allah ya gane ka ba a kai ka ga Allah shi aka rigima ma gare shi ko mhm, duk da dai ma Allah ya gane ka shi ma gare su suna da matsala game da wannan ko ba haka ba tunda sai da ayan Allah bai san wasu abubuwa ba ko mhm, Allah ya tsare sai ƙara cewa bil abasari da idanu da idanu ba da zukata ba ko mafarki mhm, da idanu amma fa fil akhirah fil akhirah a lahira ba nan duniya ba nan duniya kan ɗari bisa ɗari ka yadda ba a ganin Allah kuma kwacci ya gani ƙarya yake kawai kakka ba ta makanka lokaci ƙarya ta kala mhm. Allahu azza wa jal wujuhun wujuhun yawma idin nazira ila rabbiha nazira wannan hujja ce duk wani ahalus sunna yana hujja da wannan aya wajen ganin ubangiji ubangiji madaukakin sarki ranar kiyama wujuhun akwai wasu huskoki wasu huskoki kamar Allah ya kassama huskoki gida biyu na dama irin wannan takasimi aka ce ba a cikin layin balaga na'am a yayin da zai ba da abu biyu to kaga ba sai ya ce ma kai ka saba ko irin dun kai da abba gwari sai ka ce na daya sai ka faɗi sannan ka ce na biyu sai ka faɗi ko ba haka ba to Allah ɗaukin sarki to zai kawo abin alhali da ka aza musu lamba lamba suna ɗauka abin da ka magana kamar misali mu koma halata ka hadithul ghashiya wujuhun ka gani halata ka hadithul ghashiya shin labarin alkiyama ya zo ma eh bai zo ba ko kuwa a ya zo ne ranar alkiyama in dai bai zuba ko ya zo ma za mu karkasa fuskoki ranar alkiyama na ɗaya wujuhun yawma idin khasha sai ya bada bayani ya bada bayani sannan can gaba sai ya ce wa wujuhun kenan na biyu kila fahimci to haka nan nan sai a ce wujuhun wujuhun wujuhun to can in muka koma ita ma suratul la aqsimu bi yawmil qiyama ita wannan a kamar yunabbaul insanu bima qaddama akhar wa bal insanu ala nafsihi basira ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وأرزقكم بيان اللاهرة وتذرون الآخرة في أنك ذو لاهرة كسرى كل ذا أيزام كسما كسكو القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ديكينا ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا فهمت شوالنا قال الله عز وجل وجوه يومئذ نادرة ثم لتاي فسر يفشي أي مشرقة نادرة فسكوكي نهر كوران القيامة وجوه أقوى وسكوكي يومئذ رانا نن رانا نن فسكوكي نادرة سنة كالكالي nadara ma kullu ana sa su game ana sa su ga haske na ni'ima fi nadaratin na'im nadra sannan nadira suna da haske da kyarkyari amma na'ima na ni'ima malam yace mushriqa shine haske wa ashraqatil ardu bi nur rabbiha ishraqi suna kyarkyari ila rabbiha nazira suna masu dubi zuwa ga ubangijinsu fuskoki jam'i na ko ila rabbiha nazira suna masu dubi zuwa ga ubangijinsu to wannan malaika sai muna fashin baki nazira da yace yani ra'iya ra'iya yana nuhin masu dibi shi an nazira nazira ai ra'iya daga nazaru bi ma'ana ar-ru'yatu to sai ce mu dakanta mu komo arabiya walaysa yakhalun nazaru min wujuhin idan ka ce kalimar nazaru to ba ta yohintuwa labudde sai ta samu ɗaya daga cikin abubuwa hudu kalimar nazaru ana unwani da ita ɗaya daga cikin abubuwa guda hudu na hannu za ki ruha mu za mu ambata su ajiya na ɗaya in ma an yakuna Allah in ma yakuna Allah azza wa jalla aniya nazar al-i'tibari ko uniya ana cewa haka nan duk da uniya shi ana lugha fusha amma yace ce na aniya mam'uni aka ce ya mamnil majhul imma an yakuna Allah ko dai zan Allah mudaukin sarki azza wa jal ana yana nuhi yana nuhin nazar al-i'tibar in yawan da kalimar nazar ko yana nuhin dibi na la'akari ai ku yi la'akari to yana amfani da kalimar nazaru nan ka kauli ta'ala kamar inda yace afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat wa ila as-sama'i kaifa rufi'at ko afala yanzuruna e ba su duba dubi na la'akari dubi na tsokaci dubi na gano mahalicci nazarul itibari kenan Don ba nazarul ru'yati ba nazarul aini kenan ko da ai sun sun suna wannan wannan ba shi aka bukata ba nan yace da an kan wanda lafazi fil qur'ani ko da yana nuna nazarul itibari kama afala yanzuruna ila al ibni kayfa khuliqat shin ba su la'akari ba su dubi dubi na la'akari zuwa ga raƙuma ya an ka da kunu irin siga halittar rakumi ga karhin tsaya ga rashin hankali ko ba haka ba irin sigar rakumi ku ba ku gani ya an ka halice su alghashiya kaga nazar da yake bari kenan ko aw kunu ko ku ya kasance ana nazar al-intizari kaliman nazar da yan wanda yake yana min jira jira wanga jira shine mi kamar inda Allah ka ce ma yanzuruna illa sayhatan wahida ba su jiran komai sai bushi guda bushin karshe sadda kowa zai mutu ma yanzurun nazaru anan jira shi ma wacce ta sake mai tuwa fanzuruna naqtabis min nurikum ko ku jira mu naqtabis min nurikum eh la taqulu ra'ina wa qulu unzurna takkuce ra'ina ku ce unzurna jira mu ashe kalimar nazaru ana unwan da tana mi jira dakatawa ko wa aw an yakuna ana nazarat nazara ta'aqqufin ko ya kasance an wanda nazaru amma ana nufin tausasawa Bibi dubi din amma na tausasawa na jin tausayi na rahama ka kauli ta'ala kama Allah da kai ne yace wala yanzuru ilaihim yawm qiyamah baya duban su ranar alkiyama shi Allah ko dubi na jin tausayi dubi na rahama ko ba haka ba nazaru ta'aqquf yana zuwa haka aw an yakuna ana nazarar ru'ya ko ko ya zo da nazar yana nuhin na gan ido na kuru-kuru hudu kenan ko hudu na in ba dibi na la'akari na na na na da abu ko kuwa dibi na jara nazaru ka jara ko kuma nazaru ka tausaya ko kuma nazaru ka gani gani ido to yanzu mu mu taho larabci muka yi wujuhum yawma idhin nadira ila rabbiha nazira wani aka mihi shi malan ka sun ya baje abin tun asali wani aka mihi sai ce to mu komo bari mu bi diddikin abin mu jiya kaga fala yanzuru an yakuna Allah azza wa jalla ala nazara tafkir wal itibari anan bai yiwa a ce wujuhun yawma idin nadara a ce Allah madaukakin sarki yana nuhin dubi na tafkiri dubi na itibari na tunani da na la'akari a ce wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nazira fuskokin su lokacin suna kyalkyali suna dibin uban suna la'akari suna wa'astuwa zuwa ga ubangijinsu wa'astuwa zuwa ga ubangijinsu itibar ce bai shiga abinda yasa ba mu yace li anna al-akhirah saboda lahira laysat bidari itibari ba gidan wa'astuwa na ba don ka tila an shi kira aiki ya kare to ka ji wa'azi kai ni lahira ka ce ka tuba ko ka ce ka musulunta ko ka ce ka gani yan wane ka kaga ba a itibari da kiyama nan duniya na aka so ka yi itibari don ka wasu amma lahira babu wani itibar ko kaga bai shiga bai shiga ko sannan wala yazuru an yakuna ana nazal intizari sannan bai yiwa a ce a dubi abin da ka na jira wujuhun yawma idin nazira ila rabbiha nazira suna jiran ubangijinsu ba a cewa suna jira don mi don ni annan nazara dun ka'idar larabci wadda koyan bid'a sun santa kaliman nazaru idza zukira ma zikirul wajhi idan an ka fadai kuma an ka faɗi wajen tare da wajen cikin wannan sentence fa ma'ana hu nazarul ainaini a ba jira wanga ba duk inda jira ta zo cikin qur'ani ba a sa wajen unzuruna na kata bismin nurikum babu wajen la taqulu ra'ina wa qul unzur wa qul unzurna ko babu zikirul wajhi sannan ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan babu zikirul wajhi a duk inda ana nuhin intizar ba a ambaton wajahu to cikin ayar ga ta ce wujuhun yawma idin nadara ila rabbiha nadara a ambaci wajahu saboda haka da inda aka ce intizar to ba a ambaton wajahu kun fahimci wannan kaga fa amma fa ma'anahu nazarul aynaini allataini allataini fil wajhi a lokacin da an ka ambaci nazaru an ka sa wajahu ana nuhin dubin huska dubin idanu biyu waɗannan ga waɗanda aka huska an fahimta kama idan zukira kama idan zakara ahlul lisan kama idan ma'abuta larabci harshen larabci sun ka ambaci mi nazar alqalbi sun ka ambaci nazaru sun ka jingina shi da alqalbu fa qalu sun ka ce unzur fi hadha amri bi qalbika idan anka ka ce haka to lam yakun ma'anahu nazarul aynayn kwata kwata ba na dinin ido aka mishi ba na nazari aka ne na tsokaci kila fahimta to wali zalika idza dhukira nazar to don haka idan an ka ambaci nazaru ma'al wajhi tare da ambacin wajahu to lam yakun ma'anahu nazarul intizari alladhi fil qalbi bil qalbi ba yana nuhin na jira ba wanda aka yi na zuciya kila fahimta wa aidan sannan dalili na biyu na cewa ba jira bane har yanzu fa inna nazarul intizari ai jira a jira a ce jira la yakunu fil janna ba insha aljanna ba insha aljanna dummi li annal intizara saboda ka ce jira ma'ahu tangisun wata kadiro. akwai damar da kai da bata mara sai ka jira ko mina na kana son ka zan iga ka zaku ka samai sai an ka ce jira kila an fahimta an dan wahal sheka ko ba haka ba an dan sama damuwa in dai har ka jira ba samu lahira dun kowa ahalul jannati lahum fil jannati ma la aynu ra'at wala udhunun sami'at su cikin aljina suna da abin da ido mai ba bai ma taba gani ba ijiya ta majin duriya sai ba min aishi salimi wan al muqimi na rayuwa lahiyayya sannan ni'ima madawamiya to wa idza kana hada wa idza kana hada hakaza in ku al'amarin haka yake to kaga lam yakunu lam yajuz bai kamata ba an yakunu muntaziri su mun ba jira lahira ko ba haka ba ba a jira dunko ni, dunko ni, annahum saboda su yan aljanna kullama khadara da balihim shay'un da wani abu ya arso cikin zuciyarsu kai muna da son kaza utubi yanzu ana kama shi darso dai na sa dai ubashirin ladina amun wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها ولهم في وهم فيها saboda haka babu bukatan mi babu bukatan ma sai sun jira sun yi request sun nema sun zona sun rungume hannuwa suna jira a kawo ko ba haka ba eh kaga babu bukatan hakan لأنهم كلما قدر ببالهم شيء أتوا به مع خطوره ببالهم da duk wani abu ya tsarso ga zuciyarsu za a zo mu da shi za a zo musu da shi ma khuturihi bi balihim sad ya tsarso ga zuciyarsu sannan suka gani ne tsarso wadda tahowa ce tare suka yi tsarso don Allah ka aiki ba Allah ka yi ba mutum ba saboda haka kenan wa idza kana zalika kadhalika kaga in haka al'amarin yake to fala ya juzu an ya kula Allahu azza wa jalla arada nazarar ta'affufi abu na gaba to ba kuma cewa ya min dibi na tausayawa ko tunda ka ce Allah ya ce fala ya zura ila yawmar qiyama shi Allah bai dubin su ko dibin na tausayawa ko to kaga kuma ai bai cewa a ce ba a cewa su wujuhum yawma idhin nadira ila rabbiha nadira suna dibin Allah dibin tausayawa ga Allah yana shiga yace bai shiga li annal khalqa saboda halittu la yajuzu an yata'affafu ala khaliqihim bai yi wa'ati sun tausaya ma halicin su mahalicin ka tausaya musu ba su ka tausaya mahalicin ba to yanzu sai ka ce to kai dai malam ka kore ka ce ba gani na na itibari ba don ba a itibari lahira ba a karɓa wa'azi lahira ba a cewa dan saurara ba a gani in ka da kai imani ya saka aljanna ba a wannan to an kore shi ko sannan kuma ka ce ba dini na ba na hange don saboda an sa wajahu sannan ba dubi na ba nazar na intizaru ba don ba intizari lahira don abin da haka so yanzu yake sannan ba nazaru na na jin tausayi ba don ba a tausayin Allah ba a ce ara tausayin bai ma yiwa ga makhluki ya tausayin khaliqu to da ma ana ta in mal itibaru eh sannan wa in mal intizaru wa in ma ko uku ko to an kore su to saura guda Shi ne ni nazaru ru'yatu nazaru ru'yati ah. yace to fa idza fasadat al aqsamu salata in wacce uku sun lalace yanzu ta hujja ta luga mun bata masu to sahal qismur rabi'u ah. dole ka daga kashi na kashi na hudu shi dole ya shigo Shi ne min aqsamin nazar na kashi kashin nazaru wa huwa wa huwa anna ma'ana qawlihi ma'anat zancin Allah ila rabbiha nazira shine annaha ra'iyatun tara rabbaha azza wa jalla shi a amsa tana ganin Allah tana ganin ubangijinta nazratun ay ra'iyatun tara rabbaha azza an fahimci wannan hujja ta luga wa mimma yubdalu qawl mu'tazila daga cikin abin da zai bata ma qaulin mu'tazila anna Allah azza wa jalla Allah madawakin sarki arada bi qauli ya nuhin da zance ne su mutazila ka cewa haka abinda zai bata ma wannan kaulin wani kauli gashi za mu faɗi shi ne mutu zaciya suka yi Allah ɗaukin sarki yana nuhin da ya yace ila ha nazira yana nuhin nazar al ba ya kabi dubi na la'akari an gane nazar al-i'tibar afwan dubi na jira Ya ce annahu qala sai ka ce musu ila rabbi ha nazira an ka ce ce musu haka nan ila ha nazira sai ka ce musu wa nazarul intizari dubi kalimar nazaru wadda ka ma'anan jira, la ya kunu makarunan bi kaulihi ila jira ba a samai ila a larabci duk inda kalimar jira jira jira take an kan wanda kalimar nazaru ko nazara ba a cewa ila fa hal yanzuruna illa sai sayhatan wahida illa an ka hawa, kakka aza ilata illa sayhatan wahida ba an ce fa hal yanzuruna illa ila sai sayhatin an ka ce ba haka an ka ce ba Fanzuru na katabis min nuriku ka ba fanzuru ilaina na katabis ba la Kulu, ra'ina wa Kulun-zurna ba ce unzur ilaina ba in dai nazarul intizari na jira na cewa za kai unzur ba unzur ilayya ba da duk an ka sa ila in ji malam ya ce ya ta haida kalimar intizaru dole ya kuma ma'ana dubi gashi nan ce li annabu saboda la juzu inda al'arabi a masu harshen su su larabawa baya halatta an ya kulu su ce fi nazarin intizari game da nazaru wanda suna nufin kajara ba su cewa ila ila ba su sa ila an gane arabiyar ba a sa ila sai dai ka ce unzur ka tsaya nan an gane jira amma in kana son diba to sai ka ce unzur ila kaza an fahimci wannan yawwa ya ce ala tara saurara ashe baka gani ba annallaha azza wa jalla lamma qala Allah madaukakin sarki lokacin da yace ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan lam yakul ila bai ce ila ba saboda yana nufin jira ma yanzuruna Me suke jira ai koko ba su jiran komai illa sayhatan wahida sai bushin kafu ku kyale su ya rasulullahi in dai suna shiga takarda sun ki bani ko kyale su bushin kafu dai za su ji shikenan kuma ta kuma an aure kofar to kaga da Allah na son intizar na na jira ai bai ce ila ba iz kana ma'ana saboda ma'ana ce anan wadda Allah ka rihi al intizar intizar ka rihi wa qala an iblis an bilqis lokacin da yana ba labarin tarihin malikatu saba'in ko malikatu saba'in wadda littafan Isra'iliya suna ce mata Bilqisu ko ba haka ba don malam isra da ya dogo ta ba hadisi yazo da bilkisu ba ko qur'ani dai dai ba labarin ba sunanta ba ko ba haka ba ba sunanta ba kuma ina jin duk da ban san dukkan hadisan ba amma dai yace duk duk abin da annabi ya faɗi kaga shi wannan ya da shi da qur'ani kana isa ne babu min gilatin ila gilatin ko ba haka ba amma hadisai malaman mu suna cewa babu wani hadisi ingantacce da ya ambaci cewa waccan malikatu saba'in sunanta bilqisu ila an fahimta kokarin mafassiruna na da wasu malamai kai ta sa sunaye irin sunayen ambaci wani suke suna ne wane irin wancan na cikin yasin kala rajulun mai a kasar madinata sun kace habibun najari ko ba haka ba wa kala kaza kaza su ce wani suna ne wa kala kaza wani sai a ce suna ne wannan to duk wani lokaci mu huna na kuma suna samo shi daga cikin isra'iliyat kamar dai a mafiya mufassirin haka suka tafi al'alla shi na malam ya tafi kan haka nan ko kila shi da wani nasu ingantacce game da shi amma dai mun san labari annabi sallallahu Allah madaukin sarki lokacin na ba da labarin wannan da inda hudu ya ce ha wa qaumuha ko yasjuduna bi shamsi min dunillah har zuwa annabi Sulaiman ya ce ashe ta kaza ta ka ta haka mata ko sai kaza kaza kaza innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim kaza kaza wannan labarin to ciki akwai wata jumla wadda kalimar nazar ta zo ciki ga jumlar sai ta kira mutanenta ta ce musu yaya an kaɗo min takarda mi sai ni kaza kaza suka ce duka komi ke san dai mu ma ji a ƙarhi muke ba mu tsoron kowa kaza kaza kaza kaza amma dai al'amuri ilaiki mi kike ayi ko ba haka ba me yake ta yi su hankali ta yi su nazari da ita asarauniya ta iya mulki ta san abin da mulki yake ciki ka san shi talaka da yake mai tankon ko ba haka ba ada ya abin kun fa'i kunuta ko Allah ko dai kai kun fa yakunu sai a yi ta bacin wani bai iya komi ba amma abin sai in kai ba kai ba sai ka kai sai ka rasa za ka yi tace ya wa inni mursilatun ilaihi bi hadiyatin ko fanaziratun bima yarji'u al-mursaluna tace to dabara za mu bari mu aika mu aika mai kyauta mu kai mai kyauta ta ji da faɗi in yayi kangama ya amshi yana halamniya a ba kowa na ba komi bai yi karshe za mu gama da shi amma in mun kaji bai amsa ba ya ɗauki mataki kan wannan duniya ba ta sha mai kai ba to ai a hankali sai ta ce mi Fanaziratun. naziratun bima yarji'ul mursaluna to da za ka wasara min naziratun zan jira inda ka yi fassara haka za ka cewa ba zan duba ba don babu ila ciki shekazin sun ya ce Fanaziratun. bari mu aika mu kyauta fa nazratun ni zan jira in jira bima yarji'ul mursalun yan sakon da mun ka aika da ni za su dawo muna da ya karba yana halamniya yana gaida sarauniya ko ko ce to ta cikin amsa da sun ka zo mun da ita ciki za mu iya fassara ya za mu yi da shi to kalimar nazaratun muka so kaga da Allah yana nuhin jira ai bai ce ila ba gashi nan yace falamma aradatil intizara lokacin da tana nuhin jira lam taqul ila bata ce ila ba bata ce fa nazratun ila ma yarji'ul mursaluna ba bata ce ba mhm. wa qala imrul qais ka san duga aka ko ba haka ba <laughs> imrul qais ya ce fa innakuma in tanzirani sa'atan min ad-dahr tantani lada ummi jundubi yana yabon ummu jundubi wata lailahu ko ba haka ba <laughs> ya fa fa’in kuma ku biyu ɗin kalbi wa akali wadda mawaƙa aka sani suna amfani da wannan in ma yi wa akali kamar da mai shirini ya ka ce wa khalilayya ruja bil wanzila wala la talghiya an haifihi mutahawwala wa akrim bihi maganan taharrahu manzila a haƙƙo ibadillahi bil majid wal ula nabiyun lahu mu janani mubawwabu to sai ce khalilayya ya ku yan uwana guda biyu mawaki kullun yana amfani da lamiri mutum guda biyu kuma a arabiya haka ta tanada mawaki suna suna tatsuniya game da hakan su ce ne mawaki na da aljanu biyu masu mi masu karantar da shi waka ko ba haka ba sai ce sai shi suna ishara ilahuma ila ila waɗannan jinnai ne sai shi sai ka ce khalilayya ko suka ce a'a khalilayya tasniya yana nin zuciya ce da hankali dai kullum suna yi shi yasa shi ma imru kaisi a can wata waka lamiya tashi farkon eh, mu'allaka tashi cewa qifa ko ba qif ba qifa nafki min zikra habibi wa manzili bi taqti liwa bayna liwa'i wa bi taqti liwa bayna liwa'i bi taqti liwa bayna liwa'i wa hawmani qifa nafki min zikra habibi wa manzili bi taqti liwa ya gaba eh baina baina mi diwa'i aiwa bi suqid liwa baina ad-dakhuli shina kwanta min bi suqid liwa baina ad-dakhuli fa hawmali fatudihu fal miqrat lan ya'fu rasmuha lima nasajatha min janubi wa shamali sai ta qifa yana nufin mutum biyu ko da suka ce al'ada wakata ko ko al'ada larabci ta suka ce ai ko qur'ani yayi wannan ko qur'ani ya zo da wannan abin da ka in ce muku ko dai a ce ishara zuwa ga aljanu biyu can ga mawaka ko a ce ishara ila alqalbi wal aqli ga wasu fassara ko ko a ce taukidi na don haka Allah ya ce alqiya fi jahannama kullu kafarin ayi. alqiya bai ce alqi ba alqiya da suka ce at-takaram fi dhamiri kai ziyada alif ka takararin fi'ili idan ka ce alqiya ka ka misali an ta kula aliki aliki kamar ka yi karara fi'ilina izhaba kana nuhin mutum guda taukidi na kai ma'ana izhab izhab kina an fahimta to da Allah da Allah ibnu qais ga wannan ka magana fa innakuma ibnu qais yana yawan fadin haka eh ba jahili na dai kohon kuma na asali ba abin da muka fi gare ba hujja ta muka son mu kafa ko ba haka ba ga waɗanda ba su yadda da ƙalar lahu ƙalar rasulu ba sun yi sun a ce kala murkaisi kala antaratu kala shaddar su ce haka suka so a luga tunda suna ka cewa ba a hujja da hadisi ko ba haka ba amma ana hujja da ni kala kala murqaisi to yace imru qaisi ya ce ko ba haka ba fa innakuma ku sani ku in tanzirani ya sa'atan in kun ka jira ni tanzira ba ila yace ba tanzira ni kun ka jira ni sa'atan dan wani lokaci min al dahari ko na lokaci sa'atar din nan tanfa'ni za ta amfane ni lada ummi ma'abudi ummi jundubi ko sai mu kai dan batsanawa ko ba haka ba jawwa kamar ka ce ku dan bani minti biyu in shiga wajen ummu ba ummu ma ummu jundubi minti biyu nan sun isa in gama bukata ta ko ba haka ba ku dan jira ni dan sa'atun wahida da za ku bani ko ba haka minar da hari to fa'ani za ta amfane ni lada ummi jundubi an gane ba abinda muka so mu ce ya amfani da tanzirani bai ce tanzira ilayya ba dukkan yan masu waka imro kai suna fassara wurin tanzirani kun ka ba a dubi in ka ce dun mi zan jira bai zan dubi ba a gafarta malan ya ce don babu ila don ila ya hanka goya ta dubi na ido amma ya hanka cire ila jira ko ba haka ba aka maka Allah duk inda an ka sa ila dibin na ido sai a ce eh, to wujuhun yawma idan nadira ila rabbi rabbiha nazira sai kai ba ka gane ba wannan magana bai fasara ma ita ko ba haka ba don tun ka da walwala ko ba haka ba sai a ja shi an muhalin ba a fasara aya kun haka aka sai a ce hankalinka bai kai ba a gane ba mhm. to wujuhun yawma idan nadira ila rabbi ha rabbiha nazira falamma arada al-intizara lokacin da mallamin imru kaisi mallamin luga din ko yayi nuhin al-intizara jira lam yakul ila ai bai ce ila ba to falan ma qala azza wa jalla to da Allah ya ce ila rabbiha nazira tunda mun gano a lugatan a asalin larabci duk inda an kasa ila na ido aka miji to alimna ran da Allah ya ce wujuhu yawm idin nazira ila rabbiha nazira alimna sai mun ka gano annahu shi Allah lam yurid al intizara ba jira yake nuhi ba wa inna ma arada yana nuhin nazara ru'yati an gano wannan hujja ta biyu ko hujja ta uku ina jin muna biye hujja ta ɗaya mun santa ba intizara ba kaza ba kaza tunda wadancan tunda ma'ana hudu ɗaya ta to uku an kore su dole guda ta tabbata sannan hujja ta biyu kalimar nazaru ya hanka ila a duk harshen larabci ga kowa inda cikin larabci na ga kowace kabilar larabawa yana nuhin ru'yatu ko ba haka ba hujja ta biyu kenan hujja ta uku a cikin dai wujuhun yawma idin nadara ila rabbiha nazira walamma qarana Allahu nazara lokacin da Allah daukin sarki ya goya karana ya goya annazaru dibi bai zai kira wajahi da ambaton wajahu yasta wajahu cikin maganar arada nazarul ainaini Allah ta yi nufin waje yana nufin dubin idanu idanun da a cikin wajen dun inda ba dibin ido ba da bai cewa wajen yace wujuhun wujuhun yacewa yawma idin nadira ila rabbiha ita wujuhu kina fahimta ai wujuhu in jira na ai wujuhu la Ko komi akwai abin da aikin da yake ko ba haka ba komi a larabci akwai inda aka sashi Ka ga yanzu mu koma misali dan misali da zan buga da Hausa misali in ka ce ya maran ina mai ina buge ka ga kunce ko amma in ka ce ya tika ba gabai ko sai in ka ce ya maran gabai anya baka dolge ba ka yi dolge ko ko ko ka ce ya tikan ga huska anya baka dolge ba ashe kenan an baton wuri yana iya determining ma'anar da aka nishi an batun bagirin inda abin ya faru sai yanke ma hukuncin ga inda aka nufi to an batun wajahu kalimar wajahu da an ce wujuhu to ya riga ya yanke muna hukuncin cewa kalimar nazaru ga wani abu ga cikin huska ta kwaro to cikin huska babu mai amaliya babu wanda adda functioning na nazaru tunda baki akan ya hanci shamu ya kai uzunu samu ya kai to ainihi ashe cikin huskat babu mai nazaru illa aine ina wata ku gane wannan tun da ya ambaci wajahu to yana son ya danganta wannan aiki ga wata gaba da aka samu ga huska mai wannan aikin to babu wata gaba kuma sai aini ka san mutanen gane kwakwalwa ko suna tiya da yawa ko ba haka ba walan ma karana Allahu nazara yazkuru bi dhikri wajhi arada nazaru aynaini allati fil wajhi Kuma, ko ba eh allataini afwan allataini fil wajhi kama kala bari mu ja ma ta aya don ka gani kama inda Allah ya ce kadanara taqalluba wajhika fis samai falanuwalliyannaka qiblatan tarbaha sai ce kadanara taqalluba wajhika fis samai ya ambaci wajen yace fis samai mun ga juyawa fuskar ka zuwa sama ni ya kan hinan dubi yayi ba sani ba ko mun gane tun da ya ambaci wajen yace da dan da ya ambaci kalimar wajen to dubi aka ne ko ba haka ba da kalimar yadda ya wadi sai a ce ishara yayi da kalimar rijil da a ce shurawa yayi saboda kowane hanka jingina mai ana jingina mai aikin da ya kai Allah mu gane falanwalliyannaka qiblatan tarzaha. za mu ji yadda kai zuwa ga wata fuska yardaddiya gare ka al-baqara kaga fa zakara alwajha ko ba haka ba ya ambaci wajahu wa inna ma arada taqalluba ainai yana nuhin juya idanu na hawa sama'i yanta zuru shi annabi yana jiran nuzulal malaki alaihi Allah ya kame mala'iki bi sarfin lahi lahu an qiblati baitul maqdis ila al-ka'aba Allah ya kame mala'ikin da zai taho mai da hukuncin cewa daga yau ya juyar da idanu ne daga baitul maqdis ya koma ina ya koma ka'aba a shekara dai ambaci wajen yana nufin ainihu. fa in kana kailun kaddara wani ya muna magana raddi ya muna raddi ya ce lima la ya la ta kuluna inna qawlahu ila rabbiha nadira saboda in ba ku cewa wadan Allah da yace ila rabbiha nadira missa ba ku yi muna takadiri irin takadirin gana ku yi hankuri waɗanda ash'ariyya kasan mu kai da sun ka taho nan ko da ke asaratul lazin su ash'ariyya sun dan dace na sosai ash'ariya ba su musun ru'yatul lahi yawmal qiyamati ash'ariya nan kan sun dan yi kokari kwarai shi yasa ba su kalma ta ba mhm. amma nan kan bi irin littattafai na su zama shari mu'tazili da al alkashafa kenan ba da sauran duk littattafan da suka aiki zali waɗanda ba su yadda ba su yadda da ru'yatul lahi yawmal qiyamati fil akhirah ba ya suka ta suna wani takadiri takadirin da ma ash'ariya su ko suna yi ne a wani wuri inda ba son wata siffa ko ba haka ba irin waje a rabbuka wal malaku saffan saffan to sun ka ce la yaji Allah bi annal maji'a taharrukun wa taharruku sifatul makhluqina fallahu munazzahu an sifatul makhluqina shi ke tauhidin ya kare shina kawai muna zo an sifatul makhluqina to in ka ce to tunda ba haka nan to ga aya ta so ko waja'a rabbuka ya zamu ce sai ce akwai hadafi an shahi wani abu matakadiru a amru rabbika amru akwai amru a amru rabbika ko ba haka ba eh to su ma mu'tazilawa suna wannan ila rabbiha nazira rasha'a mun yadda lalle mun gano duk inda aka sa ila dubi na kuma dubi na idanu lalle haka ta ayat take to amma fiha hadafun an shahi wani abu ai ila sawadi rabbiha sawadi tana dubi tana dukkan da kai tana dibin lada kila an gane tana dibin lada shi yasa ce idan mun yadda cewa ila tana dibin ruwaya to ku ku ƴan hadu sunna masu biyar ƙur'ani da hadisi mista ba ku cewa Allah yana nuna, inna ma arada ila sawabi rabbiha nazira ku kaddara sawabu kila lahu sai a ce mai in yace haka ga amsa Allah saka musu da alkhairi duk abin da aka shirin a kawo an riga an kawo duk wani dan bid'a da ka sun ya kawo ma shubha yanzu an kawo ta hira shekara dubu an warware ta kawai matsala baka karanta ba kai sai ka yi ta hayagaga baka karanta ba kila lahu sai a ce musu ku dakata ayya sawabullahi azza wa jalla gairuhu ta'ala ai kun yi banna sawabullahi ladan Allah wanda ya kaba mutum ai ba Allah ta ba ko Allah ta ba Allah ta ba sawabullahi azza wa jalla gairu ta'ala lada Allah ba ita Allah ba don lada Allah daban take shi kuma Allah daban yake wallahu ta'ala kala to Allah shi wa cewa ya san lada daban shi da akwai lada akwai Allah akwai sawabu akwai rabbu to cewa fa ila rabbiha ba ila sawabi ha ce to Allah bai ila rabbin ba shi bai san wanda yake son ya ce ba kila an fahimta ila rabbiha na ga waje cewa kace a ba haka kaka sun kace ba Allah haka kaka sun kace kuma haka kaka sun kace ba Allah ba walan yakun bai ce ila gairihi nazira ba fa duk yace ila in kace ila sawabi rabbiha nazira kamar kace ila gairihi nazira ko ba haka ba wal qur'anu to shi ba qur'ani wa ala zahiri wanda yake haka yake ba a kalmasa shi ba a tawili ba a dunkule shi bayyana shi haka yau ala zahiri Walai lana ba mu da dama ba ba mu wannan dama ba an nuzila mu gudda shi qur'ani an zahiri daga zahiri ne illa li hujjatin sai da hujja sai hujja min Allah ta'ala hujja ga ta daga Allah lalle nan ita tattaho ba kaza ba kaza sai in ta ce haka wa illa idan kuma hujja bata zo min Allah wa rasulihi ba fa ala zahirihi haka aka bari duk shi yace bi lisanin arabiyyin mubin haka aka bari ba a kalmasa shi in ko akwai inda ba zahiri ne ba to Allah shi zai muna bayani a wani wuri ko manzon sallah sai muna bayani a wani wuri kace a ai ba shi aka nuhi ba ai kaza aka nuhi alam tasma'u ila qawli luqman al-hakim inna shirka la zulmun azim kaga shi fassara mana ashe az-zulmu shine ash-shirku ko ba haka ba kun gane ba ko kun gane kila an gane an gane hujjar nika su in kafa ai walan yalbi su imanahum bi zulmin ta harge ta sahabbai bi zulmin da an kace sun kace ayyuna lam yuzlim nafsa tace aba ku tayi kun kace ba ku saurari abinda luqman yace ba inna shirka la zulmun azim to ashe ga annabi da kai ne shi doko muna kalimar zulmu ta can walan yalbi su imanahum bi zulmin yace ba wancan zulmun ba shirku aka ba shi ya ba to saboda haka ba a kauda ba a kaucewa daga ka'ida ta arabiya ta wanda Allah ya saukar da littafi ne sai da hujja ba sani ba ko mun gane to kuma rabbu ila rabbiha nazira babu hujja cewa a cire tsakanin rabbu da ila da rabbu a sa sawabu baka da hujja min Allah an gane bari ka gane gurbataccen ra'ayinka ka gane mummunan fassararka in mun ka bi ta haka ba ta shiga in ku kace ta shiga ko ina ka kahirta saurara ka jiya ala tara anna Allah azza wa jalla lamma qala ba haka da Allah yace salluli idan Allah yace salluli ku yi min sallah wa salli li rabbika wannan ma'ana Allah ya kawo ko amma da ayat inna a'tainaka al-kautsara inna a'tainaka al-kautsar fa salli li rabbika fa salli li rabbika to kaddara muna tsakanin ni da rabbu sa wani abu fa salli li rabbika sa wani abu kaddara ko ba haka ba tun kana kaddara kaddara to in Allah ce salluni a kaddara wa abuduni tsakanin ibudu da ni kaddara kaddara lam yajus ka san bai yiwa ko an ya kula kailin wani ya ce inna hu da gairu salluli kaddara muna da Allah mu ji wanda za ta zama yana yiwa <laughs> salluli gairi shi haka nan mu ji ibudu ni gairi shi haka nan mu ji tana shiga saboda ni babu ba baka da hujja min Allah ko ba haka ba baka da hujja ko daidai take da kace ila rabbiha ila sawabi rabbiha daidai take kila ko gane kun kun gane sosai karanta mu jiya innahu arada gairu bayyu bayyu mu ce haka nan wa yuzilul kalam an zahiri a kawo da magana daga zahiri ne fale zalika to in ku bayyu wato don haka lamma kala lokacin da Allah ya ce ila rabbiha nazira lam yajuz lana bai halatta gare mu ba an nuzila alqur'ana mu kauda alqur'ani an zahirihi daga zahiri ne bigayar hujjatin babu hujja an gane ثم يقال للمعتزله sannan ku sake ce mu'tazila akan wannan dai kawai da sun kace mana misa babu kaddarawa sai mu ce in jaza lakum an taz'u in ya halatta gare ku kore ya cewa anna qaulan lahi azza wa jalla fadan Allah da yake ila rabbiha nazira in ya halatta ku ce inna ma arada bihi annaha ila ghairihi nazira in ya halatta ku ce haka falima la jaza li ghairikum an yaqulu to missa bai halatta ga waɗanda ba ku ba ai ku kuna hujja da wata aya wadda kuma kun hana ayi takadiri to in kun hana takadiri mu bari mu bari mu yi takadiri akan kaida kuna ana takadiri kuma mu ku hada mana hudda za ta hana mu yi takadiri inda Allah madaukin surat ce la tudrikuhul abasar an gane la tudrikuhul abasar su wata da suna din suna dindina wa magana suna dindina wa ga aya sun ce gashi Allah ya ce la tudrikuhul abasar idanu ba su ganin Allah ko ba haka ba kawo kai fasara ahlus sunna ba fasara su ai ba a ganin Allah la tudrikuhul abasar to in kun ce haka sai mu ce a ah, ba ku kuna kaddara ila rabbiha nazara ba sai ku ce ila eh, sawabi rabbiha ba to mi za ku hana mu ma mu ce a ah, to tunda muna da aqida ana ganin Allah to la tudrikul absar ku fasara ku tuna min ba a ganin Allah to sai mu ce ah, akwai takadiri akwai hazafi sai ku ce mi a hazafi sai mu ce arada bi hada abin da ya kanuni la tudriku ghayrul absar shi ya kanuni ko ba haka ba in kuka ce a ah, ba ta kadiri abinda Allah bai faɗi ba a faɗi wuce kuma ba a yi ila rabbiha nazira ba a ta abinda Allah bai faɗi ba a faɗi saboda haka a ba ila rabbiha nazira ta fassara kanta a ba la tudrikul absar ta fassara kanta in dai habba ta kadiri to kuma a wani mai walam yurid annaha la tudriku sai mu ce bai nuhin la ku? wa hadha su la yaqad in sun kace haka sun ka ce muna ba a cewa muka ce to mun ce gashi to ku bambanta muna la ya kadiluna alal farqi fihi ba sai bambantawa ba sai bambanta muna su ce la tudriku absaru ma a takadiri amma su ce uzuru yawma idan nazara ila rabbiha nazara ana takadiri sai mu ce mu hana takadiri a can nan ya halitta shi alfarku muka so ku bambanta muna wala ba su iya to in ko ba su iya to mi za mu yi mutahidu ai ta kadiri a a dun ziyaratu fil ziyaratu ala qawlin lahi ko ba haka ba ni asali ba kara ga Allah ba kara ma Allah la tuqaddimu bayna Allah bayna yaday Allah wa rasulihi to in shi asali to mu koma ga ga asali dun ko in tanaza'u ko wa in tanaza'atu fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasulihi ko to sai mu komo ga Allah da manzo mu ce to mu aje takadiri la tudrikuhu al-absaru abatta hakan. wujuhum yawma idin nadara ila rabbiha nadara abatta hakan sai mu ce ba mu san fassara ba sai mu koma ga tushe wanda an ka ce fassara musu sai fassara mana ko ba haka ba sai mu ce to shi yace kuna ganin ubangijin ku kamar da kuka ganin watan galatu ba muna akwai wata ta wuce haka nan Allah samu gani nan za mu tsaya insha Allah sai mu tahi dalilin akhar shi yasa Allah ta matan mu malamai da alkhairi sannan kuma wannan mataki da muka ɗauka na karya bid'a da duk maso-masonta ko ba haka ba kuma da karatun nan dibi ka dibi na Allah karatun da na al ash'ari na fa wanga da aka danganta ana cewa maza ba ta aka yi wanga da aka cewa ash'ari wa ta, ko ba haka ba amma sai dai kash ashe ba shi aka biya ba ko ashe wani karatu na aka yi muna daban ana ce muna ash'ariya ko ba haka ba ana ce muna magudi ana jawuhe ana cewa ash'ariya ko inda muna rike ma da aqida ash'ariyya ina jin ba mu samu matsala ya samu wa magabata adalci subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik